Gwamnan jihar Oyo, Sanata Isiyak Abiola Ajimobi ya buɗe babbar kasuwar Bodija Ibadan bayan da aka rufe ta ranar Juma'a da ta gabata a sakamakon rikicin Hausawa da Yarbawa. 'Yan kasuwa jiya Larba ne Gwamna Abiola Ajimobi ya buɗe kasuwar ta Bodija Ibadan. A Gwamna Ajimobi bayan da ya buɗe kasuwar sai ya yi kira ga Yarbawa da Hausawa da su zauna lafiya da juna. Kana ya gode wa kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Alhaji Muhammad Abdulkadir Indabawa da sarkin sasa Sardaunan Yamma Dr. Haruna Mai Yasin Katsina da Bale Bale da na yi ta zama da ɓangarorin biyu don warware rikicin. Ajimobi ya yi alkawalin baiwa iyalan Yarbawan da aka kashe musu 'yan uwa a Maiduguri naira miliyan talatin su kuma Hausawa talakawa da aka lalata wa kayayyaki ya ce za a duba a ba su taimako daga bisani na ji tabakunan wasu 'yan kasuwar. Ciyaman na kasuwar Bodija a bangaren Yarbawa, Olalekan Aziz Energy ya ce sun ji daɗin buɗe kasuwar saboda rufe ta ya shafi kowa da kowa. Sunana ciyaman kasuwar Bodija Alaikar Bahuwa. Yaya ka ji game da buɗe wannan kasuwa ta yau? Alhamdulillah Eh, ya yi daɗi domin an samu zama lafiya kuma gwamnati ta zo ta roƙi jama'a an samu zama da amure kasuwa saboda jama'a sai ta damuwa to ko kun yarda da kiran gwamnati muku za ku nuna lafiya da kuriyar ba eh, mun yarda mu zama lafiya domin duk kafin mai yan Najeriya ne kuma wuri guda ba wanda zai sai da wani. Alhaji Abdullahi Wahid sirkin gida Hausawa da Fubatan Land kuma yaya kuka ji da wani buɗe wannan kasuwa ta yau ah dole mun ji daɗi sosai sosai domin tsoron nan jimla da abun ga ya faru aka rufe kasuwa akwai kan kallon sai yawa a sunan salam Mawudu To yaya kiji da an ka bude wannan kasuwa? Wallahi na ji daɗi tun da dai gwamnan ya zo nan ya mun magana ya masu Yorubawa da Hausawa magana kuma sun shirya mun gode wa Allah to za ku zauna lafiya yanzu a gaskiya za mu zo mun lafiya yanzu sunana Alhaji Bala Kano ni ne matsayina ciyaman na masu kawo kaya daga arewa zuwa Ibadan me ka ce game da wannan sulhu na yau to wannan zama ni farko dai ba abin da zan yi sai mu fare wa Allah tabaraka ta'ala godiya da irin wannan al'amari da ya faru kuma Allah ya kama da saukin sa kuma ba da haka ina wa gwamnatin jiha daga sama har ƙasa madafin iko irin gudunmawa da ɗauke da suka bamu muna fata Allah ya ƙara taimaka mana a cikin waɗannan waɗanda na halarci taron har da sarkin sasa sardaunan yamma dr haruna mai yasin katsina bale na bodija jami'an sojoji jami'an 'yan sanda civil defense da dai sauransu hassan umaru tambuwal murya amurka daga ibadan a najeriya